Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan dare Litinin daya ga watan Afrilun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 1925 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya. A birnin kuma kuma za a saurare mu ne ta alfa rediyo yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da dare, Baba Yakubu makere ne tare da Amina Buhari auna a wannan karo za mu gabatar muku da shirinmu na wannan daren. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kotun ɗa'ar ma'aikata a Najeriya ta baiwa wata daraktan hukumar da'a wato ta ba ta sammaci ta bayyana a gabanta akan shari'ar babban alkalin Najeriya Chief Justice Walter Onogen. duk da cewar gwamnatin tarayya ta yi karin mafi karancin albashi zuwa dubu talatin amma yau da sauran rina a kaba saboda kaya sun yi tsada a kasuwa lamarin da ke jefa talaka cikin wani hali na ni'asu akan haka ne kuma za mu nemi ku kira ku ba da ra'ayinku akan wani irin taimako ne ya kamata gwamnati ta yi wa ma'aikata bancin karin albashin lambar mu kaman kullum ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a ƙara alamar tari kafin a kira mu. Ali Mustapha Sokoto kuma na tafi da shirin labaran wasanni amma duk sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma yadda duniyar ta yi ne. 'Yan jam'iyyar Democrats da ke wani kwamiti na Majalisar Wakilai na Amurka ke shirin neman hukuma ta tilasta wa babban jigon gudanar da bincike na musamman Robert Mueller ya miko cikakken rahoto da ya yi na binciken katsalandan ɗan Rasha a cikin zaben shugaban ƙasa na Amurka na shekara ta 2016. kwamitin ta yi kira a hanzarta miko cikakken rahoto kafin gobe talata rahoton dai na tsawon shafuna ɗari 400 kuma ya kunshi shaidar mutane da dama a cikinsa a satin da ya gabata ne attorney janar na amurka william barr ya ce zai sako rahoton zuwa tsakiyar watan afrilu ko ma kafin lokacin bayan an cire bayanan sirri a ciki Ganin cewa ba tabbas ko za a iya samun rahoton kafin gobe talata, 'yan kwamitin majalisar wakilai sun amince da su jefa kuri'ar neman tilasta kawo rahoton jibi laraba. Shugaban ƙasar Venezuela, Nicolas Maduro, ya sanar da cewa cikin kwanaki talatin da za a gyara wutar lantarki a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin ɗin ƙasar. A cewar Maduro, Wannan shiri zai kuma taimaka wa gwamnati ta shawo kan matsalolin ruwa da sadarwar ƙasar. Jiya Lahadi, 'yan ƙasar sun fito sun nuna rashin jin daɗinsu da yawan ɗauke wuta da ake yi ta hanyar yin zanga-zanga suna bugun suna bugun tukwane da ƙone konen shara a kan tituna suna faɗin kalaman ɓatanci kan shugaba maduro maduro ya ce za a ci gaba da rufe makarantu kuma za a rage yawan kwanakin ranakun aiki domin rage amfani da wutar lantarki cikin kwanaki talatin ɗin da za a yi haka kuma ya ɗaura laifin rashin wutar lantarki kan amurka shugaban adawa juan guado ya ce wannan rashin kulawar gwamnati ne ayyana samun nasara kan kungiyar isis a syria ya sa iyalan da isis ta yi garkuwa da 'yan uwansu sun sake samun kwarin gwiwa inda dubbai ke tambayar dakarun haɗin gwiwar da amurka ke jagoranta inda 'yan uwansu suke A makon da ya gabata, dakarun SDF suka sanar da fatattakan 'yan kungiyar ISIS daga tungarsu ta ƙarshe a Bahus da ke gabashin Siriya suka kuma ceto dubban fararen hula da ake amfani da su a matsayin kariya. Har yanzu, a cewar kungiyar kula da 'yancin bil'adama ta Siriya, kusan mutane dubu ashirin ne kungiyar ISIS ta yi garkuwa da su. muna fatan sanin abin da ya faru da 'yan uwanmu a cewar ensaf nasir wadda ta rasa mijinta tun da isis ta kama shi a watan agusta na shekara 2014 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc matan nan 'yan kasar vietnam yanzu haka ita ce kadai ta rage a hannun hukumomin malaysia da aka zargi da ake zargi kan kisan dan uwan shugaban kasar koriya ta arewa kim jong-un a cewar lauyan duan tai hong yau litinin wadda yake karewa ta amsa laifinta kan tuhumar amfani da guba wajen illatar da wani an tuhumi huang da sakawa Kim Jong-nam guba a fuska a filin saukar jiragen sama na Kuala Lumpur a watan Fabrairun shekara 2019. Tuhumar kisan kai da ake tuhumarta da shi an yi watsi da ita a watan da ya gabata a kan matar 'yar Indonesia City Asia. Matan biyu dai su kaɗai ne waɗanda ake tuhuma bayan wasu da ake zargi 'yan Koriya ta Arewa sun bar ƙasar ranar da aka kashe Kim. Lauyoyin matan biyu sun ce matan suna cikin haɗarin rasa rayukansu, kuma ofishin jakadancin Koriya ta Arewa da ke birnin Kuala Lumpur yana da hannu a kai. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kafin mu kai ga batun ma'aikata da karin albashi da matsadar rayuwa da suke fama da ita bari mu faro da batun kotu inda yau kotun ɗa'ar ma'aikata a najeriya da ke sauraren shari'ar babban alkalin kotun kolin najeriya walter onoge ta ci gaba da sauraren shari'a a birnin abuja ga dai rahoton hassan mai na kaina akan haka a zaman sauraren shari'ar da aka yi yau da rana kotun dara ma'aikatan wato cct ta nemi wata darakta a hukumar dara ma'aikata wato ccb uwar gida teresa nwafo da ta bayyana a gabanta jibi laraba dangane da wannan shari'a da ake wa babban alkalin kotun kolin najeriya mai shari'a walter onogen wannan ya biyo bayan an batanta da onogen ya yi a matsayin ɗaya daga cikin shaidunsa mai shari'a walter onogen a yau ya gaya wa kotun cewar ya yi niyyar kirawo shaidu guda uku don kare kansa a tuhume-tuhume shida da ake masa dangane da kin bayyana kadarorinsa a zaman wannan kotu juma'a da ta gabata dai onogen ya nemi a yi watsi da kalar baki daya bukatar da kotun take amincewa da ita lauyan da ke kare walter onogen a a awomolo ya buƙaci kotun da ta gayyato darakta a hukumar ta ccb a matsayin ɗaya daga cikin shaidunsu Ali Umar shi ne lauya mai gabatar da ƙara. Ya ce ba su da ja akan buƙatar lauyoyin mai kare wanda ake zargi kuma suna farin cikin ganin wannan shari'a ta ci gaba. Sai dai kuma lauyan da ke kare Onogen ya ke ce uffan ga 'yan jaridu. Barista Yakubu Salebawa wani lauyan tsarin mulki ne a Najeriya. eh abin da yake faruwa hajji hassan shine ah, alin misali a bayan da aka gabatar da shaidu su masu gabatar da kara prosecution a turance sai ko ta mutu ce ai shi babban jeji yana da kes da zai ansa mu dai a matsayin mu na lauyi gaskiyar shine muna da namu hujjojin da muka ga yin haka. to ya saba ma doka amma yake da hurumi a matsayin sa na alkali ya ce ai hakan kuma ai haka yanzu da aka ce yana da kes da zai ansa yanzu zai shiga abin da muke kira defense wato kariya ke ya kare kansa kuma duk wanda yake ganin shaidar wanda zai zo ba da shaida a gaban kotu yadda kariyarsa za ta zama da tasiri da inganci ya iya fitar da kansa a cikin wannan sarkakkiya da ya samu kansa yana da iko ya bayyana cewa a gayyaci wannan a turance ita da aka ce ta zo wato abin da muke kiran shi subpoena wato takarda ce za a ba ta ta kotu ana buƙatar ta kasance idan ya ga kawo ta zai taimaki kes ɗinsa yana da hurumi yana da izini kuma da ikon a ce ya ce a kawo ta ta bayyana kuma ta ba da shaidar da yake so ta gabatar a gaban kotu a jibila laraba ne dai idan Allah ya kai mu za a ci gaba da zaman sauraron wannan shari'a. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To da la'agai da Hassan mai na kaina. To yanzu bari mu koma mu ji yadda ƙarin mafi ƙarancin albashi ya fara janyo tashin farashin kayan masarufi a Najeriya. Lamarin da ke niyyar jefa talaka cikin wani hali mawuyaci, in ji kungiyar ma'aikatan kamfanoni ta TUC. Ga rahoton Nasiru Adamu Eli Kaya akan haka. Ƙungiyar ma'aikatan kamfanoni ta Najeriya TUC ta nuna fargabar tuni ƙarin mafi ƙarancin albashi naira dubu talatin ya sanya tashin farashin kayan masarufi a kasuwanni. Shugaban ƙungiyar Comrade Boboy Kai Gama ya ce gabanin fara aiwatar da ƙarin albashin har kayan masarufi sun ƙara tsada da hakan zai sa naira dubu talatin ɗin ma ba za ta biya buƙata ba. duk da ya yabawa da yadda majalisar dokoki ta amince da karin albashin kai gama ya ce a iyali mai mutum shida kudin albashin zai iya bawa kowa naira hamsin ne ga cimaka daya cikin uku a wuni banda sauran ɗawaniyoyin yau da kullum kamar kudin wutar lantarki magunguna kazalika da isa ne ga yan uwa da abokan arziki kakakin kungiyar kwadago ta ulc wato united labour congress comrade nasir kabir ya ce gwamnati ya dace ta dau matakin magance wannan barazanar ba wai fakewa da ita ba abin da muka tattauna hakkin gwamnati ne ta yi kokarin magance wannan idan ba haka ba mu za mata buri saboda wannan abu da kake gani gwamnati tana sane da abubuwan da yake akwai consumer protection council icp aikin su ne su zo su tabbatar da cewa babu abin da ya tashi a kasuwa kuma babu wani dan kasuwan ko kamfani da ta yi yunkurin ƙari akwai wasu da shi kan shugaban kasa mun sha rubuta mishi ba abin da ya akai saboda haka wannan wajibi ne gwamnati ta tashi idan ba ta tashi ba mu mun gaya wa kamfanonin ai kada wani ya kuskure ce zai fake da magana ko karin albashi ya ce zai wani abu saboda gwamnati na benefitin daga abubuwan da suke dan basu a kasu wannan shi ne kawai magana masanin tattalin arziki shehu ibrahim madugu ya ce yawan maganganu da ta jijiyar da wuya kan wannan lamarin shi ke haddasa ma dai wannan kalubalen. Albashi kullum ana kara shi ko ba ma an yi wannan wanda ake faɗa yanzu general a ɗaga mafi kankancin albashi daga dubu sha takwas da koma dubu talatin ba. Wajen bakin aikin ka duk shekara ana ɗan kara albashi ana bisa ga kwazo na ma'aikaci da sauransu. Private sector su suna kara a yi yarjejeniya tsakaninsu da 'yan unions da uh, management na kamfanunuka kuma suna ƙara albashi mai yawan gaske ba kaɗan ba amma ka taɓa jin an ce maka 'yan kasuwa sun ƙara kuɗi saboda an ƙara wa ma'aikatan private sector albashi saboda ana yin shi ne bisa ga tsari yadda ya kamata in gwamnati ta aka zauna za aka duba yan kwadago a eh, saboda sha'anin rayuwa abubuwa sun canza albashi mafi kankanci yanzu ya yi kaɗan saboda al'amarin rayuwa ya kamata a ɗaga to ba ihu za a zauna a ta yi ba za a zauna ne tsakanin yan kwadago da gwamnati a yi shi cikin tsari da nitsuwa su a gama a yarjejeniya za a yi fasin ba tare da ayin ta ihu ya sa kowane ɗan kasuwa ya ɗaga hankalinsa yana jira to shi kenan wannan ƙarin ma aka yi zai zama ko oho kai dan ma'aikaci in ma an kara ba da time ka fito ka karbi kuɗin kuɗin transfer ya karu kuɗin shinkafa ya karu man gyaɗa doya sai ga abun nan bai maka amfani ba surutu da cece ka ce da ake tai akan irin wannan al'amuran shine ke kawo gwamnatin najeriya ta amince da karin da kuma musanta barazanar kara haraji da kashe hamsin cikin ɗari don samun kuɗin biyan albashin nasiru da mai hikaya murar amurka daga abuja najeriya magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. To madalla a gaida Nasiru Adamu Alikaya. sai dai waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu ku karfe 4 ne da minti arba'in 43 na rana a nan washington yanzu kuma lokaci ne da za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku a kan kowane irin taimako ya kamata gwamnati ta yi wa ma'aikata bancin karin mafi karancin albashi da ta yi musu na dubu talatin lamarin da ya janyo tashin farashin kaya na masarufi kuma da tsadar rayuwa a najeriya lambar mu da za ku kira biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan sai a shakata da wannan waka da ke zuwa. shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta ba ba ne gani nan ban da sadaka. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to mun samu kiran farko daga jihar kaduna waye ne a kaduna salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amma alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ba wai ku makeri barka da yammaci yawa alai musa suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to bismillah alai musa To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan irin batu abubuwan da ke faruwa dangane da ƙarin albashin nan gaskiya al'amari kaga dai idan muka ɗauki najeriya ma'aikatan najeriya gaskiya al'amari ba su kai fatar wanda ba su aiki a najeriya ba kuma ka kaga yanzu wannan ƙarin albashi ma da aka yanzu ya janyo wa mutane wani dangwam da sauransu saboda duk wani mai sai da hudda da harkar kasuwanci yanzu a najeriya za ka ga kayan ma wasu fafoye ci dilolin ba ba sa fitar da kayan saboda sakamakon wannan ƙarin albashi da aka su ko ma'aikata ka ga an ƙara musu albashi da hannun dama an kafe musu da hannun hagu da aka bana kira gwamnatin tarayya an daidai da za ta yi tabbatar da duk wasu abubuwa da za a nema ma'aikatan nan sauki domin gaskiya a nema musu domin gaskiya bari akwai matsaloli da yawa cikin wannan tsarin albashi. To mun gode kwarai da gaskiya. Yawa har yau dai muna jihar Kaduna din waye na biyu a Kaduna. To kiyama Alhaji Musa Garu da fata an sauka lafiya. Oh to to to. Barka da lafiya. Yawa Murtala. Sana Murtala na kiran ku da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To bismillah. To a ba da ku makeri ka san kowa ya ce rariya ya ce ya san za ta zuba a wannan kafa na ku mun sha ga ma'aikata duk abin da aka dan kara musu su hakura dan a ƙarshe zai zo ya haifar da tsamara ido ne mu yanzu ka ga mu da bamu aikin gwamnati da zufan mu da karfin mu muke nema sun ja mana komai ya taki wanda mutane kusan miliyan ɗari biyu ba su ce ko miliyan a ce hamsin ma'aikata ba miliyan ɗari da hamsin masu ci ne da gumunsu da zufansu. to me shawaran ka ga gwamnati me ya kamata a ce gwamnati ta yi. Hmm. abin da gwamnati ke so ta yi shine maganar da ake cewa na haraji sai hakuri gaskiya ka ta ƙara haraji sannan kuma su ma talakawa ƙara su saboda dukkan mu 'yan najeriya ne ba biyan kuma keri abin da za mu ba da shawara kenan to mun gode kurai da gaske murtala bari mu je jihar Neja wani ne a Neja Muhammad Bello to Muhammad Bello duniya na sararin ka bismillah Hello? Bismillah Muhammad Bello. To da alamar layin ah, Muhammad Bello bai tsaya ba bari mu je har yau dai muna jihar Naji din. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam wa rahmatullah. Suna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya Kimba. To Malam Ibrahim muna sarinka. ka. sai dai tashar hu bata raidan eh, na bai kama tashar taku da kyau ban ji abin da kuke tattauna a kan shi ba e to karin albashi ne da aka yi sannan kuma aka samu tsadan kayan masarufi to muke cewa me ya kamata gwamnati ta yi wa talaka ya samu sauki duk da wannan karin albashin da aka samu a gaskiya abinda ya kamata musamman hukuma ta tarayya ta yi game da karin albashi to ya kamata a ce bangaren abubuwan da ake sarrafawa a najeriya nan ya kasance an farfaɗo da kamfanoni wanda yake wasu abubuwan da kanmu za mu tsaya mu sarrafa mu gyara ba tare da sai an shigo mana su daga waje ba to mun gode kwarai da gaske abin da ya kamata gwamnatin tarayya ta mana kenan to mun gode kwarai da gaske malam ibrahim bari mu je jihar bauchi waye a bauchi assalamu alaikum suna na rabiu datti gwalolo karamar hukumar gama bauchi to malam rabiu duniya na sarinka ka to a zahirin gaskiya dai ya kamata kayayyakin masarufi abin da ya yafi 'yan kasuwa su tausaya su taimaki kasa hmm. a sassauta kaya ya kamata kuma gwamnati ta sa ido a kan masu adanta kaya a game da talakawa su kuma ma'aikata da aka musu karin kuɗi ya kamata su zuwa su kula da ayyukan to mun gode yawa to bar mu je jihar yobe wani ne a yobe Ibrahim Belgrade ne daga karamar hukumar tarmar jihar Yobin Najeriya. To eh, Malam Ibrahim duniya na sarin ka. Wato ƙarin albashi dai an yi kamar yadda kuka yi bayanin na gaskiya kuma wanda suka kara wannan abubuwan gaskiya ba su bai kyauta ba haka Sabida ba za a ga karin ba. in dai aka kara ka masarufi kuɗi to gaskiya ƙarin nan da aka yi kamar ta a yi shi ba. Sabida haka shawarar da za mu bai gwamnati ta san hanyoyin da za ta yi ta magance wannan matsalar. saboda ba a samu ci gaba ba kenan to mun gode kwarai da gaske bari mu shiga jamhuriyar Nijar waye ne daga Nijar salamu alaikum amma alaikum salam rahmatullah umma mala aliyu daga dukkan nusa cikin jamhuriyar Nijar to mala aliyu bismillah duniya na sarin ka mala ali na nan to bari mu je jihar rivers tun da layi mala ali ya katse wane ne a rivers kana magana da hashima abba dan almajire na to malam hashimu sai ka tsaya da kyau layinka na dan abin nan tangarda tsaya da kyau ka da bayani malam hashimu na sare mu eh layin naka ne ka samu wuri ka tsaya da kyau to kuna magana da yusuf baban mai trader ringin to daga jigawa kenan bismillah muna sarinka yusuf to gaskiya wannan karin albashi muna alfahari da shi kuma na tabaran ciki da shi to amma babban abin da muke fuskanta wajen karin albahi zaka ga cewa in an kara albahi kaya sun hauhawa dole ne gwamnati ta yi kokari ta ga ta magance hauhawa farashi kafin ainihin ta yi wa mutane karin albahi don ma amma don an yi wa mutane karin albahi ah, kuma kaya sun riga sun yi tsada to kaga karin wannan albashin bai da amfani don haka muna fata gwamnati za ta tsaya tsayin daka wajen ganin cewa ta sauƙaƙa wa mutane sauƙi tsadar rayuwa ma'ana kayayyakin an ƙara albahi ba su tashi ba amma in kaya suka tashi idan an yi ƙarin albahi to kaga ya zama aikin banza mai magana yusuf baban gaje mai trader ringin to mun gode kwarai da gaske malam yusuf bari mu je jihar neja wane ne a neja ne ne garba da kaske kajen kuro baba aisha to malam garba duniya na sarinka to a gaskiya wani ai ni a na ra'ayi na ga namu iya mayan kasuwa ma garanti ne din hmm. da su ba taɓa haƙuri cewa an ƙara ma'aikata albashi su haƙuri da abinda da ake sayarwa ba a he sun ƙara ni a nawa a gaskiya gwamnati ta yi wani ba kai da hmm. ɗaya da control price da kamata yawa to mun gode kwarai eh. da gaske bari mu je mu ɗauki kira ta ƙarshe daga jihar katsina. Eh, assalamu alaikum ta'ala barkatu. Amma wa alaikum salam. Eh kana tashi gaba Iliya mai kanti da kiyaye garkin daura. To Malam Iliya bismillah. Eh hakika wannan karin albashi da aka yi kuma aka samu karin kayan masurufi to ya kamata gwamnati ta duba wannan kasafi yadda yake ciki ya kamata ta naɗa 'yan kwamati wanda za su bi yi inda aka ga karin kaya to ya kasance gwamnati ta yi magana. kuma muna addu'a Allah zaman lafiya da amin sun mame amin sun mame mun gode kwarai da gaske da kiran malam Ilyas ne kuma ka kawo karshen daukan kira mun gode muku sai gobe Tuma da yanzu kuma lokaci ne da Alhaji Aliyu Mustapha zai zo mana da wannan shiri. labaran wasanni. Jama'a muna fatan mun same ku lafiya a kalau a wani sabon shiri na labaran wasanni ya jima kaɗan za mu gaya muku kocinan da suka fi kowa samun albashi mafi tsoka a duniya amma yanzu bari mu fara da maganar Premier League wanda abubuwa da dama za su iya canjawa a kan kungiyoyi da dama a cikin wannan watan na Afrilu wanda abun ya dogara ne akan yadda suka share fagen wasannin da za su soma a cikin wannan mako da muke ciki. al misali nan da kwanaki biyu wato ranar laraba na mai zuwa kenan abubuwa za su iya canja a kungiyar kwallon kafa ta manchester city idan sun samu nasara akan cardiff city da za su yi wasa da su yayin da ita ma tottenham za ta nemi hanyar da za ta koma sama in ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta crystal palace a gwabza da za su yi to amma tun daga wasannin gobe talata da dare in allah ya kai mu wasar da manchester united za ta yi da wolves zai sa ko za ta cira a matsayin da take na hudu kan allon premier league inda take matsayi na hudu a hali yanzu din to a yayin da wannan take faruwa ne shi kuma kocin arsenal wato una emery yake cewa sakamakon wasannin da za su yi a cikin wannan wata na afrilu ne zai sa a san ko za su samu su shiga gasar cin kofin zakaru wato champions league zuwa yanzu dai a wasannin da aka yi a cikin wannan shekarar ta 2019 arsenal ta gwabza kuma ta doddoke manya-manyan kungiyoyi da suka hada da chelsea da manchester united a wasannin da suka yi a gidanta sannan kuma ta yi kunin doki a wasannin da ta yi da tottenham wadda wannan ne ya sa ita arsenal ɗin take neman ta zama akalla cikin ɗaya daga cikin manyan kungiyoyi guda hudu da ke cikin premier league ɗin. kuma shi emery ya ce wannan wasannin ne suke taimaka musu da karfafa musu zuciyan cewa za su samu shiga cikin gasar champions league wato ta zakaru kenan to yanzu dai yadda muke dinnan idan ka dubi allon premier league za ka ga cewa liverpool ita ce a sama da maki 79 sai manchester city da maki 72 yayin da tottenham da manchester united suke a matsayi na uku da na hudu inda kowacensu take da maki 61 kasan kocinan da suka fi samun albashi mafi tsoka a duniya na a halin da ake ciki yanzu mun san cewa albashin kowane koci ya dogara ne daga irin karfin kungiyar da yake wa aiki da kuma shi kansa gwanin tasta to amma akwai kasashe gogaggu da suka yi suna a duniya wanda aka san cewa suna biyan albashi mai tsoka sosai ga kocinan su da suka hada da kasashen spain da jamus da brazil da faransa to amma a baya bayan nan china ta zo ta haye su duka domin a cikin wasu shekaru biyar da suka gabata an ce ba kasar da take biyan koci albashi mafi tsoka kamar wanda ita china take biya wannan yasa sanannen kocin na kasar italiya wato marcello lippi wanda ya yi jagorancin kungiyar kwallon kafa ta china yake samun albashi da ya kai dala miliyan 28 kowace shekara daga mutanen china din haka shi ma kocin jamus wato joachim lom yana ɗaya daga cikin mutanen da suka samu albashi mafi yawa musamman lokacin da ya kai kasar a cikin gasar cin kofin duniya na 2018 lokacin da ake biyan sa dala miliyan 4.5 rabi kowace shekara ita ma faransa ta yi biyan kocin ta wato didier deschamps albashin dala miliyan 4 na shekara-shekara a bazarar da ta gabata bayan da ya samu kai kasar ta ci kofinta na biyu na duniya jama'a wannan shine karshen labaran wasannin wannan litinin sai wata litinin din da allah nuna mana mun barku lafiya daga washington tuma da yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a wannan karo a takaice democrats da ke wani kwamiti na majalisar wakilai na amurka ke shirin neman hukuma ta tilastawa babban jigon gudanar da bincike na musamman robert mala ya miko cikakken rahoto da ya yi na binciken katsalandan ɗan rasha a cikin zaben shugaban ƙasa na amurka na shekara 2016 kwamitin ta yi kira a hanzarta miko cikakken rahoton kafin gobe talata shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ya sanar da cewa cikin kwanaki talatin za a gyara wutan lantarki a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin ɗin ƙasar a cewar maduro wannan shiri zai kuma taimakawa gwamnati ta shawo kan matsalolin ruwa da sadarwar ƙasar ayyana samun nasara kan kungiyar isis a syria ya sa iyalan da isis ta yi garkuwa da 'yan uwansu sun sake samun kwarin gwiwa inda dubbai ke tambayar dakarun haɗin gwiwar da amurka ke jagoranta inda 'yan uwansu suke A makon da ya gabata, dakarun STF suka sanar da fatattakar 'yan kungiyar ISIS daga tungarsu ta ƙarshe a Baghuz da ke gabashin Siriya, suka kuma ceto dubban fararen hula da ake amfani da su a matsayin kariya. To duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin mu sai da safe za ku ji wasu abokanmu mu dauke da sauran shirye-shiryen mu amma kafin mu sallama da ku muna isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Alhaji Faruk Umar Aliyu wanda Allah ya wa cikawa a cikin wata mummunar gobara ta tashi a gidansa da ke birnin Kebbi a daren Litinin din nan inda ita ma matarsa malama Nasara a cikin wannan gobara Allah ya kawo ajalinta. Allah ji kansu ya rahamshe su ya baiwa iyalansu haƙuri na jurewa wannan babban rashi. mu kuma allah kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma amina buhari auna ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni malama juri da injiniyan mu na wannan dare mr chang baba ya kuma kiri ne daga nan washington yake sallama da ku allah babu alkhairi na nasa amin sun amin Assalamu alaikum